audun bebe daga ba radio stations mu da aka kulle cikin garin bako yana ya kaka mana matsala sosai mun shiga kefin karfe shida radio radio sun suna taimakan mu da shi muke ji har lokacin kwanan mu ya kai mu kwana to yanzu kuma an kama abin an kulle ba da wani dalili ba imrana madaha rufe tashoshin radiyon da aka yi a nan garin bako bai mana daɗi ba saboda a wannan kafofi muke samun sauraron gidajen radiyo daban-daban wannan ne tsokacin da wasu al'umman yankin bako na jihar maso gabashin kasar ghana suka gabatar yo bayan gwamnati ta matakin rufe gidajen rediyo guda kuɗu a yankin da suka hada da Goma FM da Boko FM da Source FM tare da Zahara FM bisa gudunmuwar da suke bayarwa wajen hassa wutar rikicin kabilanci da yakici yaki cinyewa a yankin. A wani jawabin da daraktar sashen kula da harkokin kamfanoni a hukumar sadarwa ta ƙasa Inana Dufe Bidu ta gabatar ta ce. Hukumar tsaro ta kasa, bayan bincike mai zurfin gaske da ta aiwatar ta tabbatar da cewa waɗannan gidajen rediyo rediyo suna ba da gudunmuwa wajen kawo rashin zaman lafiya a yankin Buko. A don haka ta ɗau wannan mataki wanda daman ita ce doka ya ba ta damar ladabtar da masu yada labarai har in suka aikata ba daidai ba. Muna aiki tare da hukumar tsaro ta ƙasa ne domin ganin an samu zaman lafiya a yankin. An yi hasarar rayuka masu yawa da dukiyoyi kazalika dubban jama'ar yankin ne suka yi ƙaura daga Buko zuwa kudancin ƙasar domin neman mafaka. To sai dai gidajen rediyon sun nuna rashin jin daɗin su bisa wannan mataki. Nuruddin Guma shi ne daraktan gidan rediyo ta Guma FM ya ce. Kafin 'yan NCA su yi su ba su zo su ce za su kulle FM station ya kamata su su write takada su ba radio station su gwada musu kama muna so mu kulle stationin ku na so mun ba ku wata guda ku yi shiri amma ga abin da muke abin da yasa muke so mu kulle stationin ku don sai in kuna da eh, response na za ku bayi ku ba mu response sai mu duba wannan duka ba yi ba ba wanda ya kira mu ba wanda ya ba mu takada ya ce suna sirin su kulle FM station mu muna zama ne mun ga sun dawo da sojoji shikenan an zo an wulga muna leta da next thing ana kulle muna station ana dokan transmitters mu. Shin rufe gidajen rediyon zai iya ba da gudunmawa wajen shawo kan wannan matsala kamar yadda hukumar NCA din ta nuna? Na tuntubi mai sharhi kan harkar tsaro ta ƙasa Umar Sanda Ahmad inda yake cewa in dai kuma tana lura kamar waɗannan abin da suke sa cikin kunnin mutane zai asasa wani fitina akwai hanya a hana a kare domin daga Rwanda a yayin da radio station sun kai amfani da waɗansu zantutuka da waɗansu kalmomi ya tara kura har an kai fadan kabilan wannan abin zai iya ya faru. To sai dai ta bangaren ƙarfafa demokradiyya kuwa shin za iya cewa matakin rufe gidajen rediyon ya saba wa tsarin Sharif Abdulsalam mai sharhi kan al'amuran yau da kullum a ƙasar, ya ce ai demokradiyya baya hura wutan rikici. in yau abin da suke yin nan wanda ke babban abu ne yana kashi zaman lafiya yana kawo farace farace a mutanen bako to dole ne ya kamata a sallame wannan tasha a kulle ta don a kawo zaman lafiya mun ga kuma cikin demokradiyya ma an yadda domin demokradiyya ta yi wannan doka eh, electronic communication act a 775 wanda yake ana yi su shi ne ana daidaita ayyukan yan tashar rediyo duka baki daya sai dai kafin rufe waɗannan gidajen rediyo guda hudu majalisar wazar da zaman lafiya ta kasa ta bukaci da gwamnati ta rufe biyu daga cikin gidajen rediyo hudun da aka rufe wato Boko FM da Source FM bisa gudunmuwar da ta ce suke bayarwa wajen hasa wutar rikicin kabilanci a yankin abara. Gwamnatin Ghana ta sha rufe gidajen rediyo saboda rashin sabunta lasisi amma ba saboda matsalan tsaron kasa ba kamar matakin da ta ɗauka kan waɗannan gidajen rediyo hudu da ke yankin boko. Tuni da gidajen rediyon sun mika takardar bukatun su gun gwamnati domin ganin an samu nasarar watsa shirye-shirye da ake bukata maimakon rufe gidajen rediyon Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.